واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na tsariyar talatin da daya a karatu da muke na littafin al'imamu bukari al'adabul mufra rahimahullah ta'ala za mu karanta hadisin ɗari shida da tara zuwa hadisin ɗari shida goma sha wato daga shafin ɗari da tara insha Allah wannan babi rafu ma'aidi fi du'a da shida, al-imam bukhari ya yi shi ne don ya karantar da mu matsayin tsaga hannuwa a lokacin da ake yin addu'a babu rafi ma'aidi fi du'ayi babu akan tsaga hannuwa a lokacin yin addu'a حدثنا إبراهيم بن المنذر الهزالي قال حدثنا محمد بن خليل المدني قال محمد بن خليل يجي أخبرني أبي ما هي بنا يبان الأباري ما هي بنك شيني محمد بن أبي يحيى عن أبي نعيم شيكما mahaifin nasa ya karɓo hadisin daga abu nu'aym wa huwa wahbun wato shine wahab bin kaisan al-asadi shi ne ake kiransa abu nu'aym kala abu ya yace ra'aytu ibn umara naga abdullahi bin umar wa ibn az-zubair da kuma abdullahi bin zubair yudira ni birra'atayn suna motsa tafukan hannuwansu suna gudanar da su alalwaci akan fuskokinsu wato idan sun daga hannu sun yi addu'a suna shafa fuska idan aka ce yudiran ma'anarsa yuharrikan birra'atayn wato suna shafa tafukan hannuwansu shine arra'atayn tafukan hannu a cikin tafin hannu suna shafawa alal a kan fuska wannan hadisin bai inganta ba dalilin da ya sa Limamu bukari babin bai ce babi akan shafa fuska ba sai ce babi akan daga hannuwa a lokacin addu'a ga dai a ce wannan hadisin ya inganta da ya tabbatar da da ya yi babi a kansa babi a kan shafa fuska a lokacin addu'a hadisin yana da rauni kuma duka wani hadisi ma da ya tafi da bayani a kan shafa fuska a lokacin da aka yi addu'a yana da rauni babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin masana hadisi da suka tabbatar da wannan akwai al-Imam al-Baihaqi al'imamu zahabi yana cikin manyan malaman hadisi yana da littafi a sunan al-kubra wannan littafin yana cikin littafai na hadisi muhimmai ka duk hadisi na dubu uku da hamsin da tara الإمام البهجي فأما مصر اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء بايم متن يا جماعة الدعاء ya shafa fuskansa da tafukan hannuwan shi falastu ahfazuhu an ahadin min salafi ni dai ban kiyaye hadisi guda daya da ya inganta daga salafus salih yana magana kan addu'a a lokacin alkunu domin da yawa idan ana alkunu mutane idan an gama addu'a ta alkunu sukan shafa fuskokinsu وإن كان وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة akwai hadisai da aka samu masu rauni wanda shi ne ya sa cewa ba dai a cikin sallar ba in dai aka ce a cikin sallah ne ana algunut ya shafa fuskarsa wannan babu hadisi ko guda ɗaya da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف akwai hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da shafa fuska bayan an gama addu'a amma hadisin yana da rauni saboda haka al-imam al-bayhaqi ce fa aula asa yas'ala mafi dacewa shine kada mutum ya wa yaktasiru ala ma fa'alahu salaf radiyallahu anhu mutum ya takaita ga abin da salaf suka aikata الصلاة يرفع اليدين دون مصر دماء الوجه في الصلاة إذا أنا القنود أظام الإنسى حطي أظام سنة لك هنوى أما إذا سنة ما القنود باتا شك اسمه جزء إذا أنا صلى أنا القنود سنة لك هنوى صلى سنة صحبين هادئي هادئ تادئين سنة الله ينصر رحمه Ka amma bayan an gama albulo su shafa fuska babu ba za ka taɓa samun hadisi guda ɗaya mai jihar imamu zahir babu hadisi idan ku aka ce babu hadisi ita sallah ibada ce ita sallah ibada ce ba ganin dama ba ba kuma ganin ya kamata ne. domin haka abinda duk ya zama bai inganta daga salafin salih ba mutum ya guji aikata shi saboda ba shi da rabu a kansa a kiyama don mutumin da ya aikata wani aikin da ba shi da hujja ta shari'a ba zai yi tsammanin ya samu lada a wajen Allah ba ma zai yi tsammani haka na ibn taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallar na 22,512 ya ce amma rafin nabi sallallahu alaihi wasallam ya dage fi du'a cewa annabi yana daga hannuwansa idan ya zai yi addu'a فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة an samu hadisai masu dimbin yawa kuma duk sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwa idan zai yi addu'a wa amma masuhu wajhahu bi yadayhi bayan ya gama addu'an ya shafa fuska fa falaysa anhu fi fihi illa hadithun aw hadithan babu wani hadisi da aka samu face guda ɗaya ko biyu la ya kuma bihi ma hujja kuma hadisan ba a da hujja da su saboda ba su inganta ba al-imam bukhari ya ba da misali ne da sahabbai guda biyu a wannan hadisi na muka karanta abu nu'aym yana cewa ya ga abdullahi bin umar ya ga abdullahi bin zubair waɗannan sahabbai abdullahi bin umar sahabi abdullahi bin zubair sahabi matasan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gamsu idan sun yi addu'a suna shafa fuskokinsu hadisin bai inganta ba saboda muhammad bin fulai um, yana daga cikin waɗanda malaman hadisi suke ba su karɓar riwayarsa kaga nan imam bukhari bai ma kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ba da hadisi labarin sahabbai guda biyu in sun yi addu'a suna shafa fuska shi manzon Allah ba shi kansa annabi ba sallallahu alaihi wasallam imam bukari bai kawo hadisi akai ba saboda babu da dai a ce akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shafa fuska bayan zama addu'a al-imam bukari ba zai kawo hadisin sahabbai ba Allah ya samu gani ba zai kawo maganar sahabbai wani ya ce ya ga sahabi Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Zubair sun shafa fuska bayan addu'a ai da sai a kawo hadisin manzon Allah kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam baya gama addu'a ya sha bakwai amma al-Imam Bukhari bai kawo ba wannan shine sirri da yasa babin yayi masa suna raf'il aidi fi du'a babi akan a daga hannuwa idan ana addu'a amma bai ce a shafa fuska idan ana addu'a saboda hadisin shafa fuska yana da rauni amma duk da haka masana hadisi da yawa masana hadisi da yawan suna ganin duk da cewar hadisan gaba ɗaya ba su inganta ba babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah kan cewa ya shafa fuskarsa bayan ya gama addu'a amma suna ganin hadisan idan aka tara su kamar za su iya karfi don haka yasa da aka ga sauci da malamai suka yi game da shafa fuska a lokacin addu'a kamar ya duba tawdihul ahkam mujallad na bakwai shafin 612 ya yi magana ya kawo sunayen masana hadisi waɗanda suka nuna babu laifi a shafa fuska bayan an yi addu'a kamar guda kudama cikin almugni yana mujallar nufin shafin gari da goma sha biyar haka ma ibnu hajar a littafin bulugul maram bulugul hadisi na dubu da ɗari hudu da hamsin da uku saboda haka kasancewar an samu masana hadisi an samu malaman sunna magabata waɗanda suke ganin akwai sassauci mutum ya sha fuska bayan ya gama addu'a hadisan ku sun inganta la ba su inganta ba Ta saboda haka yasa malamai suka zama kashi biyu kamar yadda ibnu usaimi ne faɗa a littafin sa sharhul mumkin yana babu ta tatawwu yana magana akan sallar ta tatawwu a mujallal nabi shafi na 63 faman hasanahu kana al'amal bi dhalika sunna indahu malaman hadisi suke ganin idan an tara masu rauni suka iya samar da karfi to su ne suke cewar babu da ka sha hukka bayan kayan addu'a walam waman lam yuhaqqinhu bal baqiya dha'ifan inda kashi guda kuma na masana hadisi suka ce tunda tabbas hadisan nan ba su inganta ba <clears throat> kana al'amalu bi zalika bid'a tunda hadisan ba su inganta ba aiki da wannan bid'a ce tunda an tabbata hadisi bai inganta ba dan me za a jingina shi ga manzon Allah saboda haka ta zalika kana al-aqwal fi hadhihi al-mas'ala akwai uh, al-qawl al-awwal annahu sunna wanda wasu malaman hadisi suke gani babu laifi ka shafa fuska bayan kayan addu'a na biyu ba akwai masu tsanantawa kamar ibn taymiya kamar uh, ibn salam wanda suke cewa innahu bid'a saboda kasancewar hadisan dukkan su ba wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ibn al ne yake cewa tunda al'amari ne da aka samu sabanin fahimta a kai hatta tsakanin masana akwai masu ganin sassauci a kai in fa'ala lam nubaddi'u idan mutum ya shafa za ba za mu ce ya yi ba me yasa saboda an samu manyan masana suke ganin babu laifi a shafa da don haka anan in ka ce ya yi bidi'a kamar kana raina ilimin waɗannan malaman kuma musulunci ya karantar da mu ladabi ga magabata kuma ba malami ɗaya ba ba malamai da yawa masana hadisi kamar su ibn hajjar da sauransu wa in taraka idan mutum ya yi addu'a bai shawo fuska ba bai kamata ka nakasa aikin shi ba bai kamata ka aibanta shi ba domin wannan shine asali asali babu hadisi tunda babu hadisi babu aiki shi yasa bayan ibn usaimin ya faɗi waɗannan fahimta kashi biyu ke cewa ba daidai ba ne a kushe ma wanda ya shafi fuskarsa domin akwai malamai da yawa da suka fatawar daidai ne kasancewar akwai hadisai hadisan duk da cewar suna da rauni na biyu ba suna ganin hadisan sun da suna da rauni ba za a yi aiki da su ba ibn husaymin ya ce wal asrab amma daga cikin fahimta biyu din nan idan kana so ka san wanne yake dacewa annahu laysa bi sunnati shafa fuska ba sunnar manzon Allah ba ce yace dalili li anna al ahadith al warida fi hadha da'ifa saboda hadisai da aka ruwaito a kan shafin fuska suna da rauni wala yumkin an nasbuta sunna an nusabit sunna bi hadisin da'if bai yiwuwa mu tabbatar da wata sunna alhali kuma hadisi yana da rauni sunna ba ta tsayuwa da hujja mai rauni la hujja eh, sunna tana tsayuwa ne da hujja mai inganci saboda haka ce fa afdal alla yamsah mafi mafi falala karka shafa walakin la nunkir ala man masaha wanda ya shafa fuskar fa ba daidai bane ka kushe ba i'timadan ala tahsin al ahadith al warida fi zalika saboda me an samu malamai da yawa masana hadisi wanda suke ganin hadisin ana iya cewa suna da kyau wanda in ka dubi ta'alikin sharhin wannan hadisin da muka karanta wanda ya sharhin hadisi wanda ya tafrijin hadisi shi ma yana daga cikin masu sassautawa wanda yake nuna cewar hadisin hasanun bi shawahidi hasanun bi shawahidi wato in aka tattaro wasu hadisai masu rauni ana iya cewa hadisin yana da kyau shi ne abinda ibn usaimi yake faɗa tun da akwai waɗanda ke ganin hadisin yana da kyau kasancewar masana da dama sun yi magana a kai li'anna hada mimma yahtarifu fihi nas yana daga cikin hukuncin da masana sun yi sabani a kai duk wata matsala da ta aka samu saɓanin fahimta ba daidai bane ka kushe ma wanda ya riko da fahimta ɗaya bar ɗaya ba daidai bane walakin da laziyun ha'an amma me ya kamata a hana shafa fuska wannan an samu sassauci kasancewar masana hadisi da yawa sun nuna za a iya aiki da waɗannan hadisi masu rauni Allah ya kama gani amma kuma shafa girji ba bayan ya shafa fuska ne shafa girji wani ma har fafaɗa da sauransu shi kuma da bai na yake shi wannan ba ka da wata-wata za ka ce mai yayi bid'a sannan kuma mutumin da ya shafa fuskan bayan ya gama shafa fuska sai ya sumbaci hannun ba shi ma nan kaga bai da hujja iyakar abin da masana suka yi magana shi ne shafa fuskan kadai amma a sumbaci hannun eh, bai da ka shafa kirjinka bai da asali wanda yana daga cikin sabo da wannan har ma ita hadu da mutum sai kai musafaha sai shafa kirki sabo da wancan wato na addu'ar ake ganin kamar rikin ana yi da hannu ne wanda yana daga cikin abin da ya sa ibn musulmi ne ke tsanantawa a kai ai albarkar ba a hannunka take ba addu'an da ta fito daga bakinka ne shi ya sa in ka sha hannu da mutum sai ka taɓa kirjinka saboda kana ganin kamar hannun nasa akwai albarka wanda ka ba don haka za ka shafa kaga abin ya tsananta wanda har malamai na ke kai shi da faji da shirka Allah ya kare to na sannan kuma maimaitawa ba maimaitawa shi ma ba Ka ga an yarda in ka daga hannuwa kai addu'a ka shafa shafa kirji ba a tsari sumbatar hannu babu a ka take kuma ɗagawa ka shafa shi ma ba a sani Allah ya samu gani ka dai daga yi addu'a ko da za ka kai minti talatin in ka shafa ka gama amma bayan ya shafa zai sake mai da ya shafa ya sake mai da shi kuma yana yi ka ga nan babu babu a sani mu tsare kawunan mu daga aikata abin da ba za mu samu lada a kansa ba a kiyama wallahi a nan duniya muke ganin da sauki a kiyama al'amarin bayi da sauki saboda damar da Allah ya ba mu dan adam duniya ce da zaran ya mutu wannan dama ta kare ba a ce ma Allah ya hakuri ba ya gama ba ka dama a duniya Allah ka samu gani saboda haka sa duk aikin da zamu mu rike masa hujja mu daina duba wane yana yi la me ya hujja a kai kun hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani da ni da wanda ya bi ni aikin mu shine dogaro da hujja kuma akan haka Allah ya koya ma sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci gaba ɗayansa saboda haka yasa manzo Allah ba shi da ikon ya aikata wani abu sai Allah ya ce yi saboda ya samu hujja a kiyama bai isa ba ya aikata wani abu ba tare da umarnin Allah ba manzo Allah baya صلى الله عليه وآله وسلم حديث ندى حدثنا مصدر بن مصرحة قال حدثنا أبو عوانة فالإمام أبو عوانة شين الوضاح بن عبد الله ليشكري عن سماك بن حرب البكري يا كفر حديث ذكر سماك بن حرب عن إكرمة إكرمة shine uh, abu abdullah bin qurashi yana cikin almajiran abdullah bin abbas abdullah bin abbas ya yanta shi Allah ya kara masa yarda wanda asalinsa bakar fata jibi ne ko bakin fata ikrima mutumin afirka ne an aisha ta rabu ya zahu an an ikrima an aisha ikrima ya karbo hadisin daga aisha radiyallahu anha za'ama ya riya cewar annahu sami'ahu minha ya ji wannan hadisin daga wajen aisha za'ama annahu sami'ahu minha ya riya cewar ya ji hadisin daga wajen aisha kaga kamar ana kokwantar shin ikrima ya ji hadisin ko bai ji ba saboda kamar yadda ibn madini ya faɗa cikin masana hadisi malaman imam bukari yana cewa akwai hadisai da dama waɗanda bai samu ganin sahabban ba amma yakan ba da ribayar ya karɓo wurin da shi ne ake kira irsal to amma hakika ya ji hadisi wajen aisha abu huraira abu qatada abdullahi bin da abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas ya karbi hadisi wurin da hadisai da ya ruwaito daga sahabbai suna da yawa amma waɗannan hakikatan ya ya karbi hadisi gaba da gaba wajen su أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تاجا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ينا الدعاء رافعا يديه يا تجا هنوسا wannan yana cikin hadisai masu inganci da suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai addu'a ya yakan daga hannuwa Aisha ta ba da labarin hadisin da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya daga hannuwa ya ƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin addu'an nasa inna ma ana basharu Allah ka sani ni mutum ne kawai yana gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala inna ma ana bashar ni dai kawai mutum ne fala tu akidni Allah karka kama ni karka min uquba annabi ke gaya ma Allah tabaraka wa ta'ala wato ni mutum ne saboda ka akan samu gazawa saboda halitta ta kan adam in ayyuma rajulin min almu'minina azaitu duk mutumin da aka samu cikin muminai wanda na iya cutar da shi saboda mu'amala da mutane kana iya cutar da wani baka ma ba ta hanyoyi da yawa to duk inda aka samu wani mutum daga cikin mumine wanda na cutar da shi au shattamtuhu ko na kai ga bacinsa na faɗa mana magana a tu'aqibni bihi Allah kada ka ne ukuba game da wannan mumini ka duba darajar mumini a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ko da ya yi kuskure wajen zama da muminai ya iya cutar da wani mumini a halin rashin sani to Allah kare kama shi saboda darajar mumini a wurin sauka wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisin yana da musnad al-imam Ahmad wa huwa sahihul libari yana cikin sahiha hadisin 82 zuwa da 3 wannan hadisin al-imam Muslim ya rawaito shi amma riwaya ta imam muslim tana kitabu birri babu man la'anahu nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya taho ta riwayar masruq an aisha maimakon ikrima an aisha qalat wanda shi yake tabbatar da hadisin ya inganta aisha ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya ce mata awa ma alimti ashe biki sani ba ma sharaftu alaihi rabbi sharadi da nema Allah mahalicci na akai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ma Aisha bi san sharadin da nema Allah ba kuntu aina yi ma Allah wani sharadi Allahumma ya Allah inna ma ana basharun mutum ne kawai la'antu duk wani daga cikin musulmai da na la'ance shi au sababtu ko na zage shi faj'alhu lahu zakatan wa ajra ka mai da wannan baci da namar ya zama tsarkaka kuma ka bashi lada a kai wannan mun karanta hadisai da suka yi magana a kai hadisin 234 a littafin nan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min waladi adama ana mun karanta yana cikin littafin nan manzo Allah ya ni ina daga cikin yan adam fa ayyuma abdum min ummati la'antuhu la'na duk sa'ilin da aka samu wani mutum daga cikin al'ummata wanda na la'ance shi aw sababtuhu sabba ko <clears throat> ko na kai ga zaginsa kalma ta fatanci fi gairi kulhihi ba a sa ba faj'alha alayhi salatan kamar da wannan <clears throat> ya zama tsarkaka ga shi wannan musulmi din hadisin yana isnadin da yana da kyau yana sulhu sahiha hadisin dubu da dari bakwai da hamsin da takwas domin sharhi akan wato bayani me ake nufi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagi wani ko ya la'anci wani manzo Allah baya zagi hakika amma wato akwai yadda al'ada ta saba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe saboda ta laraba akwai yadda suka saba yin magana wanda kai yanzu in kai bahaushe ne in ka ji balarabe yana yi da za a fassara za ka ɗauka magana zagi kai tun da baka cikin su to ire-iren wannan za ka same shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake magana a kai akan cewa duk sa'ilin da na faɗi wata magana da take ba da ma'anar la'anta ko zagi ga wani ya Allah ina roƙonka wannan kalmar kamar da ita da zama tsarkaka ga wannan mutumin kuma ka ba shi lada akan wannan kalma shi saboda haka sa malamai suke cewa musulmin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi wato la'antar manzo ga musulmi rahama ce gare shi kafin manzo Allah ya bar duniya wanda duk <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi in inda musulmi ne to wannan la'antar gare shi ta zama tsarkaka ta zama rahamar Allah gare shi sai kai fatan ina ma tana cikin su saboda manzo Allah yake duk wanda na faɗi magana mara kyau kansa to Allah mai da ita ta zama lada kaga ina ma kana ciki ko to amma abinda al-Imam Bukhari yake nufi da kawo hadisin nan muna iya fahimta me me hadisin yake karanta da mu ai babin shi ne magana a kan ɗaga hannuwa shi ne abinda babin ke karanta ba saboda ka sai kawo hadisin aisha aisha ta ce ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwarsa yana addu'a shi kaga ɗaga hannuwa a addu'a ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam hadisi na gaba حدثنا علي علي بن المديني علي بن المديني wanda shi yana cikin malaman imam bukari قال حدثنا سفيان بن عيينة علي بن المدينة يتي سفيان بن عيينة يا باص لابار حديث إن قال حدثنا أبو الزناد شين عبد الله بن زكوان أبو عبد الله الفورش عن الأعرج يا كرم حديث وجاء الإمام الأعرج شين عبد الرحمن بن هرمز المدني عن أبي هريرة abu hurairah ya ba da labarin nan Allah ya kara musu kala abu hurairah ya ce kadima tufailu bi mu'amrin dausi tufailu bi mu'amrin wani sahabi yana daga cikin wadanda suka musulunta sun annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin makka kuma kabila su ɗaya da abu hurairah saboda haka yasa abu hurairah yake ba da labarin ya taho ala rasulillah ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya rasulullah inna dawsan kad afad wa abad kabilar daws wa to kabilar sa kabilar sa ta saba masa yayi yayi ta wa'azi sun kisi su musulunta wa abad shine sun sun saba sun ki saboda haka na yi iya kokari na abinda nake so da kai fadullah alaiha ka roƙi Allah a kan wannan kabila in ko fad'ullah laha laha da alaiha ba dai bane fad'ullah alaiha wato yana nufin ya rasulullah ka roƙi Allah ya halaka ka tunda shi ya yayi kokarin tsaya da halaka ka kawai ai yana zama magana fastaqbala rasulullah al-qiblata sai manzo Allah ya fuskanci al-qibla wa rafa'a yadayhi kuma ya daga hannuwansa kaga ya fuskanci alƙibla kaga nan fuskantar alƙibla yana daga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin yayi addu'a amma ba sharadi bane ba lallai ba ne sai ka fuskanci alƙibla za ka yi addu'a hakikatan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya fuskanci alƙibla kafin yayi addu'a kamar misali wannan amma ba lallai ba ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla wa rafa'a yadayhi ya daga hannuwansa ai yana daga hannuwansa fa danna nasu annahu yad'u alayhi mutane na tsammanin annabi zai musu addu'a Allah ya halaka su fa kada sai kuka ji annabi ya ce Allahumma hdi dawsan Allah ka shiryar da dawsu wa atibihim Allah ka kawo min su musulmai da duk suna jira sai waɗannan kan sun gudu sai suka ji annabi ya ce Allah ka shirye su eh manzon Allah ba halinsa bane ya kasance yana addu'ar halaka ga mutane la Annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka yanzu Allah ya ce Allah ka shiryar da kabilar dausu Allah ka zo min da su wa'ti bihi hadisin yana da sahih wannan isnadi hadisin 2941 wannan hadisin ya zo a sahih bukhari ya zo a sahihu muslim al-imam bukhari ya kawo shi a cikin al Fahim, yana kitabun jihad wa siyar babu du'a lil mushrikin bil huda li yata'allafahum imam bukhari yayi babu a littafin sa yana cewa addu'a ga kafirai Allah ya shirye su li yata'allafahum saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara hadawa da su wato cikin sa, kuma ya kawo eh, hadisin al-kitabud da'awat yana babu du'a du'a'i gaira mustaqbalil qibla gaira mustaqbalil qibla wanda akan haka al-Imam Bukhari yayi babu mutum yayi addu'a bai fuskanci al-qibla ba manzo Allah yayi haka yayi addu'a yana fuskantar al-qibla kuma yayi addu'a ba ya fuskantar al-qibla wato kuskure shine mutum ya dauka duk sa'ilin za kai addu'a sai ka fuskanci al-qibla kamar da shi sharadi ya zama dole wannan ba sunnar manzon Allah ba ya kamata mu sani wanda ya fuskanci alƙibla na'am ya dace da sunna wanda ya ki fuskantar alƙibla fa aina ma tuwadu fa samma wajhullah manzo Allah ya yi addu'a yana fuskantar wata nahiyar ba ma alƙibla ba wanda ya sa Imam Bukhari yayi babi musamman ya kawo hadisi akai kuma al-Imam Muslim ya kawo hadisin a fada'il sahaba Babu min باب من فضائل الكفار وأسلم جهينة wa ومزينة wa ودوس فكر دو تجدو ودن دا يتبتا سوكا مفللا تحديثان عزيز صلى الله عليه وسلم الإمام الذهبي الذي كان في أعدام النبلاء المجلد الأول من شهر غريب إلى أربعين أول جاء بعد الأباري كنكي لمدى الطفيل بن عمرو أو الدوسي ذنبه yace kada Tufayl bin Amr al-Dawsi sayyidan muta'an min ashraf al-Arab shi wannan sahabi wanda Abu Hurairah yake bada labarin sa wanda ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulullah na yi iyaye na saboda haka kai addu'a Allah ya halaka su wato babban mutum ne a wannan kabilar Dawsi din babban mutum ne shahararre kuma yana daga cikin manyan mutane ma a larabawa gaba daya saboda haka mutum ne wanda an san shi tun a zamanin jahiliya wa kana tufayl yulqab zannur ana masa lakabi zannur wato mai haske lakabin kake me da dalilin wannan lakabi da ake mar ma'abucin haske wato zunnur kamar sai na usman ne ce masa zunnurain ko shi kuma ana kiransa zunnuri zunnuri ma'abucin haske daya amma sai ma usman ma'abucin haske biyu saboda ya auri yara biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam aslama qabla al-hijra bi makkah Fufai ya musulunta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin masa kafin ma hijira ya dawo Madina yadda ya zo cikin labarin da Hisham bin Kalbi ya ba da labari a kai Eh, yake sumiya tufayl bin amr bin farid nur dalilin da yasa ake kiransa nuri ma'abucin haske li'annahu qala saboda lokacin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna daukan qad galaba alaihim zina kabilar daus zina tarin jaye ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fadlullah alaihim ka roki Allah ya halaka su kada sai wa Allah ya ce ya Allah ka shiryar da kabilar dausu kuma kada sai ji a to ya rasulullahi ib'ad bi ilayhim tunda kai addu'a Allah ya shiryar da su ya rasulullahi ka tura ni gurin su in kasance ni ne mai musu wa'azi wajen an fi kuma ka bani wata alama ya zama ina da tafiya da wata kamar Eh, karama haka alama ce wanda mutane za su tabbata ni mai gaskiya ne saboda in samu nasara wajen da'awata faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma nawwir lahu ya Allah ka haskaka masa shi kaga an abinda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce na baka karama ba sai ce ya Allah ka ba shi hakki wato annabi yana nufin wannan karamar ma ba tashi bace tawaye ka Allah ya Allah ka ba shi hakki fa akwai riwaya ta Ishaq bin Usman bin Buwairi wanda ya rawaito daga Fas bin Kaitan anna Qufayda bin Amr qala shi da kansa ya bada labari <clears throat> yace kuntu rajulan sha'iran sayyidan fi kauni ni na kasance mawaki mawaki ko yana shahara asali mawaki ne a zamanin jahiliya kuma babban mutum ba wai mawaki ne ke waka saboda neman kuɗi ba dama can babban mutum ne sannan kuma yana da basira yana da fasaha saboda haka ya iya tsara waka faƙadin makka ana da wata rana sai na iso makka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi manzanci fa mashaitu ila rijalati quraish na samu wasu mutanen qurayshawa lokacin da na hadu da su sai suka ce in na kamrukun sha'irun sayi kai mutum ne wanda kake da fasahar waka ko babban mutum wai ina karkashi na an yalka ka hazar Tun da kai bako ne to muna jin tsoron karka hadu da wannan mutumin fada ya fito a garin nan suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yusifu ka bi ba'd hadisi idan ka hadu da shi to zancen da yake yi akwai wasu maganganu da yake da su masu kamar sihiri yana iya kama ka da sihiri fa inna ma hadithu kartihi magana da shi kawai haɗari ne don in kai magana da shi to zai sihirce ka za ka abinda muke so da kai kar ma ka yadda ku haɗu tunda kaga ka shahara mutane sun san ka ana sha'awar wake da kake da sauransu kuma za ka fahimtar mu sai kai hankara da shi ba hanyar kula alaika wa alakan mu kuma alkhala alaina mu dai ta mu ta mu saboda ya riga ya shigo mana ne ya riga ya shigo mana fa inna hu farraka bainal mar'i wa akhihi ya raba tsakanin mutum da dan uwansa wa bainal mar'i wa zawjatihi ya raba tsakanin mutum da matarsa haka yazo duk garin maka din ya rikitar da da da uba ba shiri mata da miji ba shiri to wannan shi muke tsoro kar ya cuta mu kabilar dausu fitina ta tare ce fa wallahi ma za mu hadisu ni sha'anahu suna tabar labarin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yanhauni an asma' minhu suna cewa karka yadda suna jan hankalinka a maimaita a nanata hatta kun su sai har sai da nake wallahi la adkhulu masjida illa wa ana sadun nayya ya ce wallahi ba zai shiga masallacin nan ba sai na toshe kunnuwa na ko da zan haɗu da shi ma in magana ba za ta shiga kunne ba fa'amartu ila rukunai saboda haka sai na fahashantu ha ba na dai ko auduga na cuccusa a kunnuwan duk na cika su maganar su ilan mace sannan ne samu kwanu kai masallaci fa idan bi rasulillahi sai kuwa ga manzon Allah qa'iman masu masjid yana tsaye a masallacin fa kuntu qariban min sai na tsaya kusa da shi eh, dan ka'aba a farkon musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi manzanci kafirai na zuwa bantansu manzo Allah yana zuwa shi ma ibadarsa saboda haka ta zama mahada ce ta kafirai da musulmai ya zo ya tsaya kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ce wa aballahu illa an yusmi'ani ba'da qawli shi ko Allah ya ki sai na ji wannan magana in ji tufai wato Allah ya kiyarta tun da ba da bara sa shi ya gama iya abin da zai ya toshe kunnuwan dan kare shi magana fa kuntu fi nafsi sai Allah ya jefa min a tunani sai nake cewa wallahi in hadha in hadha lal ajib a wannan ai gabawa ce an san ka da basira da fasaha wasu mutane su sa ka toshe kunni haka kawai wayan ne kamar rukun sabtun wanda ne mutum ne tabbatacce mai hankali saboda mawaki a zamanin jahiliya mawaki mutum ne mai basira ba kowa ma ke iya wasa sai mai basira da hankali ma ta fa aliyar umuru hasanu hawa ha al'amura ba sa ya gare ni duk wani abu mai kyau na san shi mara kyau in na gan shi na gane wallahi da a tasamma annabi sai ce wallahi ne ko sai na ji maganarsa yana tilla ma kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa in kana amruhu rushdan aqadtu min idan al'amarin muhammad din nan shari'a ce sai in karba wa in lam tadabbu in ba shari'a ba ce fa aina da basirata da ba zan iya gane shirme saboda haka in ba gaskiya bane sai in tantance shi fa la ba'tu kursufa saboda haka sai na cire auduga yace ina cire audugan nan maganar da ne da manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم فلم أسمع قط تند نزو دنيا بل تفجي كلاما أحسن من كلام يتكلم به ban taɓa jin magana da take da kyau fiye da maganar da mutumin ne ya yi tun da na zo duniya ban taɓa ji ba kun ya subhanallah shi da kanka ya faɗa yake ya subhanallah ma sami'tu kal yawma lafzan ahsana wala ajmala tun da nake ban taba jin magana mai kyau mai daɗi fiye da wannan da na ji a yanzu falamman sarrafa tabiru lokacin da ya da sai na bishi ba wai ya yi magana da annabi bane ya saurari abin da manzon Allah yake faɗa ne saurara ce ya kama hankalinsa saboda ka sai bi manzon Allah wa da kaltu ma'ahu baita gudun shiga gidansa tare da shi fa gudu sai nake masa ya muhammad inna qaumaka ja'uni jama'arka mutanen garin na yan uwanka su suka zo gare ni fa kazu ni kaza wa da suka ce ni kaza da kaza fa akhbartuhu bima qalu na ba shi labarin duk abin da suka faɗa faqad aballahu illa in asma'ani minka ma taqulu shi ko Allah bai yadda ba sai da ya sa naji irin abin da kake faɗa kuma abin da na ka faɗa din nan wa ka a fi nafsi annahu haqqun na riga na hukunta a cikin raina wannan abin da ji ka a gaskiya fa a'rif alayya dinaka don haka bayyana ne addininka فأراد علي فأعرض علي الإسلام ثم ذاك sai na مسلمتي a take مسلمت أتاكي sai na سينتي inni arji'u ila dausin to zan koma gida zan koma kabilan dausu wa ana ibn muta ni mutum ne wanda ana jin magana ta wa ad'uhum ila islam zan kira su zuwa ga addinin musulunci la'alla Allah an yahdihum ba mamaki Allah ya shirye su Allah an yaj'ala bi ayatan don haka ka roka min Allah ya bani wata alama da za ta karfafa ma wa'azi da zan musu قال شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم اجعل له آية تعينه يا الله فسنيا مسا وتا علامة ذات تيمة مسا وجن وعدش فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي نزك هردي يئسوا كان قومي يئسوا كده وأبي هناك شيخ كبير ya ce mahaifina ya tsufa sosai a lokacin wa mura'ati wa waladi ga matata ga kuma ‘ya'yana falon ma a faniya lokacin da na hau wannan tsauni ya rage kawai gangara garinsu wa ba Allahu baina na ainihin nuran shiha kawai sai na ga haske tsakanin nuna haske kamar yula duk inda na kalla haske yadda ka san toji ya tara'ahu al-hadir fi zulmatil layl cikin duhun dare duk mutumin da ya daga ido zai gani yana tahowa cikin dare ne sai ga fitila a tsakanin idanunsa wa ana mun habitu min saniya ina sakowa daga dutsen haske na tafiya fa kuncin to sai ya tsaya ya tunani haske a tsakanin fuskarsa mutane za su ce a'a ai wannan ma wato kushin gumaka ne da ya ƙi su suka jefa mara. Allahumma fi gairi wace ya ce Allah ka canza hasken ka cire daga fuskan na fa inni aksha an yadhunnu annaha musla li raki dini abin da ya na roƙe ka ka cire hasken daga fuskata saboda jama'a za su ɗauka kamar wato kushin gumaka ne da suka yi a kaina saboda na bar bautansu fatahawwala sai hasken ina zama a zuwa sai hasken ya canza fa waqa'a fi ra'si sauti sai ya sauka a kan tsuman giyata akan tsuman giyata saboda mutum da ke tafiya da dabba yana da dorina da yake amfani da shi falakad ra'aytuni asiru ala ba'iri ilayhi yace sai ga ni akan wato rakuni na ina tafiya na shigo gari wa innahu ala ra'si sauti ka annahu kindilun mu'allaq hasken yana saman dorina kai ka ce wata wato candar ne aka makala a sama ta duk wanda ya gani saboda yanzu yana da iko akan hasken amma idan hasken a fuskarsa ne ba ta ga bai da iko a kansa saboda haka za a ɗauka kamar fushin gumaka ne a kan shi amma idan haske yana hannun shi yana da iko yana iya jefar da shi yana iya ɗauka saboda haka yana iya sarrafa hasken wannan zai sa ba za su yi tunanin kamar fushin shaidani ne yadda fa a tsani abi babana ya taho fa kun zo yace ilaika anni falastu minka wa lasta minni babana na zuwa ce a dakata ba ni ba ka ba ka ba ni sai baban ya ce ma za ka ne ya faru kai kuwa mun rabu lafiya Kudu sai na ce ni aslamtu na musulunta ne wata ba a dina muhammad na bi addinin alai muhammad to kada sai ce ai bunayya a'a to ai yadda muka san ka da hankali da kyawun hali ai ba abin da za a guje ka bane dinu ka dini addinin naka shine addini na na ku zanta ne ba yana tafiya ba ka zalika ummi mahaifiya ta ita wata musulunta fa aslama sun ba da autu dausan ila islam sai yi ta kiran dausu kabilar zuwa ga musulunci fa abat alayya wa ta'afa nayi nayi sunki suka saba su makadin su ala rasulullah shine sai na sake dawowa na zo ga manzon Allah fa kullu ce galaba ala dawsin zina wa riba ya rasulullah da zina da cin kudin ruwa shine riba sun rinjaya akan kabila ta fadullah alaihim fa Allah ya halaka su فقال سيما الله يكي اللهم اهدي دوسا يا الله كشيريا تكبيل الدوس شيني أينه وانا حديث دا الإمام البخاري يدادا ثم رجعت إليه بايا النبي هاي أدوء بين قومة يسي نساك قومة هذا كبيل الدوس وهاجر رسول الله لنا قومة بل ساك داوى ظهر أن صلى الله عليه وسلم يهجر يبر مكة يداوى مدينة فأقمت بين ظهرانيهم أدوهم إلى الإسلام na zauna da su ina ta kiran su zuwa ga addinin musulunci har ta tajabu minhum man istajaba Allah ya nufa aka samu wadanda suka amsa kira na wa sabaqatni badrun wa uhudun wa khandaq aka yi yakin badar yakin uhud yakin al-khandaq duk bana nan ina ta ina ta da'awa sun maka makadin sai ga na taho madina tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka bi 80 aw 90 ahli bait min dawsi mutanen gida tisin ko tamanin haka muka yi tawaga muka zo madina ya kawo jama'ar da ya kira zuwa ga addinin musulunci fakuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam to tun da na zo ban koma ba sai na zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam aka je fatu barka makka ta zama eh, ta musulunci to lokacin da aka yi fatu makka makka ta fada hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sauran garuruwan larabawa kuma sai faduwa suke dama makka suke jira saboda haka sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ba'afni ila zil kaffayn ka tura ni ya zama ni zan je in rusa gunkin zul kaffayn yana fa'i sunan gunki kenan zul kaffayn sannan muhammad bin Hamdan, eh, bin humama hatta afrika ka ba ni dama in kola wannan gunki zai rusa shi domin mutanen fa'isin su masu musulunta saboda haka manzo Allah ya ce eh, ajal fakru ilayka na baka dama fa tai fa ja'altu uqidu alayhi nar na tafi na samu wannan gunki ina gaban kama man wuta kuma kadin fa ala rasulullah bayan na rusa na kona na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akamtu ma na dai zauna a madina ban bai koma gida ba hatta ku bi ba har Allah ya karbi ran manzon Allah to Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar manzon Allah sai aka samu shedanu suka bayyana waɗanda suke ganin su ma annabawa ne aka samu waɗanda suka yi ridda bayyanar waɗannan musailima saboda ka zamanin sai da abubakar yakin da ya da suke sai da abubakar ya shirya mayaka da aka tafi yakar waɗannan da suke da'awar annabci da waɗanda suka yi ridda ya zama a tufayar bin amri yana cikin waɗanda aka fito wannan yaki yana ya ce hatta ya za kuntu ba su tsari ra'ayi ruwiya yana tafiya ga ɗansa sunan ɗansa Amurin. ya ce muna cikin tafiya da aka yi zango na yi bacci sai na yi mafarki mafarkin da na yi ra'ayi ka an na ra'asi hulika wa faraja min fani ƙwa'irun kamar an aske kaina kamar wani tsuntsu ya fito daga bakina wa kan ka'anna mar'atan adkhalat fi farjiha kamar wata mata ta sanya ni cikin al'auran da gaba daya wa ka'anna ibn yatlubu ni talaban hasisan kamar ga tana yana jina amma ina yi nisa shi kuma yana baya ya ke mu kusa da ni fahila bai wa bai naku saboda haka a mafarkin sai aka nuna an yi shamin ki tsakanin mu fa haddathu bi haka da na farka sai na gaya ma abokan tafiya yaki nake musu ga mafarkin da nayi ba da suka ji suka ce khairan sai wannan mafarkin akwai alama alkhairi ba kun sai nake to amma ana ko da ba fassara ba ni na riga na fassara mafarkin fakar awwal tuha na gane fassara mafarkin amma har ko ra'asi mafarkin da nayi an aske kaina fakat uku za a yanke kaina a yakin nan wa amma sa'in tsuntsun da na mafarki ya tashi ya fito daga bakina ai maruni raina ne zai fita daga jikina a wannan yaki wal mar'atu ita wannan mata da nan barki kamar na shiga ga al'auranta ai kasar da muka nufa ne yanzu a wannan kasar za a binne faqad ruwitu an uqtala shahida saboda haka wannan kamar farki ne Allah ya nin cewar zan za a kashe ne zan yi mutuwar shahada a wannan yaki kuma abin da ya faru kenan sansa. da ya yi nisa da shi a mafarkin to abin da ya faru lokacin da aka tafi yakin yaron ba a kashe shi ba yaron shi bai mutuwar ba kaga ba su mutu kenan tare da mahaifin ba eh, don haka shi mahaifin ya yi mutuwarsa yakin da aka yi da yamama shekara ta goma sha daya daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin da abubakar ɗansa ya samu raunuka amma bai mutu ba sai dai kuma lokacin da aka tafi yakin yammu shi ma na mai shahada saboda ka da shi da yaron nasa da su mutu wannan yana sahihu siratul nabawiyya yana mujallad na biyu shafin ɗari biyu da saba'in da takwas hadisin ɗari shida da goma sha biyu حدثنا محمد بن سلام البيسلي قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر الانصاري عن حميد بن ابي حميد الطويل عن انس al-imam ya kawo hadisin nan na anas bin malik Allah ya kara masa yarda anas bin malik ya bada labari har yanzu yana misali ne da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a lokacin da yake addu'a wanda hadisin muka karanta al-imam ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi ya fuskanci al kafin ya addu'a amma a wannan hadisin ba haka ba amma ya ce ka haɓar nasaru aman wato ruwa ya kame mana tsawon shekarar da ruwan sama na ka ce a haɓa su ma'ana ikhtabasar mafaru wa faƙabna mun rasa ruwa ruwa ya kame ruwan sama ya ki sauka gare mu tsawon shekara guda shine aman tsawon shekara guda ba a samu ruwan sama ba فقام musulmi na إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة wasu daga cikin musulmai suka miƙe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a wato aka samu wani daga cikin musulmai ya miƙe a ranar juma'a ya gabatar da damuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yasa malamai suke cewa sallar roƙon ruwa ana yin ta ne lokacin da jama'a suka koka sai jama'a sun yi kukan babu ruwa sannan sai a yi wannan sallah kaga dai an yi fari din tsawon shekara guda ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su amma da yi bai roƙi Allah akai ba cikin ikon Allah sai da aka samu wani ya miƙe fa sai ce ya rasulullah ka haqa al ruwan sama ya kame ya tabata wato ya ki sauka wa batil ardu kasa kuma ta yi fari shine aljadu bi ma'ana as-sana kasa ta samu fari ta bushe wa halakal malu dukiya ta halaka dukiya suna halaka wanda ke kiwon dabbobi idan babu ruwan sama waɗannan dabbobi mutuwa za su kai farafa a yadai sai manzon Allah ya daga hannuwansa kaga yana kan mimbari idan annabi yana kan mimbari yana kallon ila kaga ya ba ma alƙiblar baya sai azal sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa sai ya addu'a ashe ya nuna cewar ba lalle bane fuskantar alƙibla fa rafa'a yadayhi wa ma yura fi samai min sahaba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa ba a ganin wani gajimare a sararin samaniya sahabatin babu wani girgije babu gajimare a sama babu hazo ba kobi famadda ya daiki sai ya miƙar da hannuwansa hatta ra'aitu bayaba ilfaihi sai da naga farin hammatansa sai da naga fararen hammatansa ya tasqillaha yana roƙon Allah ya saukar da ruwa shine ya tasqillaha subhanahu wata'ala wato yana roƙon Allah ya saukar da ruwa fama sallaina al-jum'ata حتى أهم الشاب قريب الدار الرجوع إلى أهله أيضا كما صلى الجمعة تنبا har sai da ya kasance saurayi idan aka ce saurayi kaga mai kwazo kenan mai karfi a jiki wanda gidansa ke kusa da masallaci zai iya tafiya gida ko yace to ko matashi bai iya zuwa gida saboda tsananin ruwa hatta a hamma shafin qaribud dara har sai da zaman to saurayi da gidansa ke kusa da masallaci a hammahu rujua ila ahli wato komawa ga iyalinsa ya dame shi shine a hammahu komawa gida ya dame ka ya za a yi ka gida saboda tsananin ruwan da ake bayan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yace fa muturna aka saukan mana da ruwa ba ma kidna na tilu ila manazilina mun kasa ma komawa gidajen mu min kasaratin mata saboda yawan ruwan sama ya zo a kitabul juma'a sahih bukhari min wajhin ya zo da lafazin fa kharajna naqubul ma'a ana yace mun fita muna kuta ruwa mun fita muna kuta ruwa hatta a tsina manazilina har sai da muka fita gidajen mu wato mutum bai iya tafiya wato sai ya zamanto ya bige wani mutum a riwaya ta alima muslim da ta zo ta hadisin salih bunani ana fi ke fa musirna hatta ra'aytu rajula tuhimmuhu nafsuhu an ya'ti ahlahu an na ruwa ruwa mai tsanani har nake ganin mutum wato mutane suna damuwa akan ya za a yi koma ga iyalansu to mu ci gaba ana sai ce fadamar jumu'atan ruwan haka ya dawwama sai da aka samu sati guda shine juma'ata kamar ka ce usbu'an a wancan zamani A wancan zamani ba su amfani da usbu ba suna amfani da juma'a akasari fadamar juma'atar ruwan ya dawwama sai da aka samu kwana bakwai sati guda fadan ma kanatin juma'atu da ranar juma'a ta zo allafi taliha wanda ke bayan wancan fakada sai ga wannan mutumin ya tashi wanda ya roƙi annabi a roƙi allah ya sake tashi ya rasulallah ta haddamatul buyuti gidaje zai sun rushe wata basar rukuban mahaya masu kawo abinci gari duk sun tsaya ba su zuwa basa wato sun dakata sun kame kawo da su ba su zuwa gidan gari to ruwa ba zai bari mahaya su iso ba zai su kawo abinci yana gama faɗin abin da yake faɗa fata bar sama sai manzon Allah ya murmushi li sur'ati malali ibn adam saboda saurin kosawar dan adam wa kada bi yadihi sai manzo Allah yayi addu'a da hannunsa Allahumma hawalaina wa la alaina wato yayi addu'a da hannunsa manzo Allah yake ya Allah ya nuna gefe kamar umarni ya bada amma bai ce ruwa ko ma ga gefen gari ba sai ce ya Allah a mai da gefen gari maza Allah ya ya Allah a da ruwan gefen gari wala alaina kar a sauka a kanmu annabi yana rufe bakinsa ba ta kashe kashafat anil madina sai hadarin ya kuranye wa garin madina gaba daya yana rufe baki garin madina sai haske an gama ta kashe kashafat ma'anansa ta kashe kashafat wato garin madina sai ya kuranye ga jimaren da ya rufe madina sai ya bude shi ne ta kashafa ya bude ga birni hadisin wannan isnadin yana irwa uzari yana mujallar da bishafin da dari da arba'in da hudu ya yi takarijin hadisin wato wannan hadisin anas bin malik yana karantar da mu a tawassul bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam tawassuli da addu'ar manzon Allah tawassuli saboda jama'a sun shiga wahala sai wani ya miƙe annabi yana hudu ba yake mata ya rasulullah ga halin da muke ciki ka roƙa mana Allah kaga an nemi Allah ya biya bukata ta dalilin addu'ar annabi sallallahu alaihi sallam. akwai yanda ya taho cikin sahih bukhari yana kitabul istisqa babu man tamassara fil matar lokacin da ruwan ke sauka ma Allah bai gudu ya buya ba ruwan na sauka a cikinsa anas bin malik yace asabatin nas asabatin nas sanatun ala ahdi rasulillah fari ya sa mutane sun samu fari a zamanin manzon Allah idan haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ire-iren waɗannan abubuwa shi Allah yana jarabta bayi jarabawa ga bayi baya baya gushewa ko da akwai mutanen kware a cikinsu Allah yakan tsananta ma jarabawa a lokacin da ake riko da addini saboda jaraba imanin masu imani saboda ka an samu fari a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga zaka ce a'a ai zamanin manzo Allah kamata ya ce an samu arziki an samu wadata ala wannan hikima ce ta Allah aikin Allah ne wanda bai shafi manzon Allah ba don haka wannan mutumi da anas yake fa baina rasulullah yaktubu ala al-minbar yawm al juma'a. manzo Allah yana huduba a a'rabiyyun wani da ya rike yace ya rasulullah halaka al-mal wa ja'a al mutane dukiya ta halaka iyalai sun shiga yunwa fadullah lana an na ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ruwa yace farafa rasulullah sai manzo Allah ya daga hannuwansa wa ma fi sama'i kaba a sama babu gajimare fa fara sahabul amsadul jibal manzo Allah yana gama addu'a ka san masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bakin kai ne shi irin namu ba rassan da ba aka dora akai kawai saboda kana iya hajjar rana ma daga ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga dimari ke tasowa kudu arewa ana suna ta zuwa suna haduwa أنفاد الجبال من ينكا جمالي ثم لم ينزل أن من بره كاجع النبي سوكو دقا من بره حتى رأيت المطر مطر يتهادر أليه يتي تجا هو سبع إلى سوكا أكن جنو مزعم يا أي أرض أن بسوكو من بره بهروا يا سوكو هل يجدش يجي فمبرنا يومنا ذلك وكل قد وبعد من بعد القد والذي يلي إلى الجمعة الأخرى وأن رواية الإمام البخاري duk da aka jera kwanaki bakwai ruwa ake ba a ɗauke ba fakama zalikar arabi a rajulun gairu wani ko kuma shi ɗin ya sake tashi ya rasulallah ta haddama dinar gini na ta wucewa saboda ruwan ya yi yawa gari kalmalu dukiyar tamu tana ta nutsewa saboda idan kana da awakai ruwa zai tafi da su da kaji ruwa ya tafi da su fad'ullah lana ka roƙa mana Allah manzo Allah sai sake daga hannu Allahumma hawalaina wala alaina kamar yadda ya kawo a wannan riwaya ne fa ma ja'ala rasulullah yushiru bi yadihi ila nahiya duk nahiyar da manzo Allah ya nuna da hannunsa min as-sama'i illa tafarrajat manzo Allah yana nuna arewa sai ga limaran ya dai sai ga hasken rana in ya nuna gabas in ya nuna kudu haka nan sai ruwa ya dauke cak take annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa dalilin wannan ruwa sai da aka samu albarka mai yawa duk wanda ya tafi madina sai ya ba da labari wannan ruwa ya tafi da albarka mai yawa gaske wannan ruwa ya cika imam bukari. hadisin yana sahihu muslim kitabu salatul istisqa babu du'a fil istisqa hadisin dari takwas da sittin da bakwai hadisin anas bin malik yace kana nabi yaktubu yawmal jum'a fa qama ilayhi an-nasu fa fahu wannan wata riwaya ce manzo Allah yana hudu ba sai mutane suka miƙe ba mutum ɗaya ba mutane suka dabura ya rasulullah ya nabi Allah ka haɓar mata wadda ya nuna ba karu ɗaya aka yi ba abin an sake samun irin wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya sake addu'a kuma Allah ya kawar da wannan damuwa ah, don haka riwayoyi da aka samu na Anas bin Malik akan cewa an roki annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya yi addu'a yana kan mimbar yana hudu ba sun taho da yawa hadisan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga nau'in hanyar da ake roƙon Allah ya saukar da ruwan sama wa kuma mustahabbul ittifaqan duk malaman suna sun yadda wannan wani nau'i ne na roƙon Allah ya saukar da ruwan sama ba a fita bayan gari ba ana sallar juma'a liman ya daga hannuwa ya yi addu'a listimrari amalin muslimin alaihi آه، آه، كثير احكام ولا ياته اشكال لتفهم سوء دامه لتفهم اشكال حديثي ان كان هو ذاك اما مثال لبيان ابن دقيق لي الاتاب احكام الاحكام يلا مجلد تفرق شاشا كان يقول لها سند ترى لكي شرح حديث يتي وفيه دليل على الدعاء لإمساك برد المطر wanda ya nuna cewar ana roƙon Allah ya saukar da ruwa kuma ana iya roƙon Allah ya dakatar da ruwa ba laifi ba ne za ka ai ruwa alheri ne ya za a ce Allah ka dakatar da shi to ga annabi ya yi addu'a kai kaga ya nuna ba laifi ba ne kamar hibba du'a nan inda qita'i yadda ake son ayi addu'a idan babu ruwa idan ruwan yayi yawa a roƙi Allah ya dakatar da shi ibnu sayyid dubiya a littafin zabi ma'ad ya ɗauki shafuka yana magana a kan hanyoyi da annabi addu'an Allah ya saukar da ruwa ya kirga guda biyar hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya saukar da ruwa kaga mutane sun ɗauka sai dai a cikin bayan gari ka za su istisqa ba shi kadai ne. ya kirga hanyoyi guda biyar daga cikin waɗannan hanyoyin shine wannan guda da muka karanta yawmul jum'ati ala minbar fi asna'i khutbati ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana cikin hutuba ya daga hannu yayi addu'a اللهم أجبنا اللهم أجبنا اللهم أجبنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا wanda ya taho da wannan lafaz Allah ka ba mu ruwan sama manzo Allah yana hudu ba ya daga hannu ya addu'a bai ce a bayan gari ba wanda kuma a dalilin haka din Allah ya kawo sauki ga mutum to wannan hadisin ya karantar da mu har yanzu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin huduba asali manzon Allah baya daga hannu idan zai addu'a idan yana huduba. asali amma idan zai roƙi ruwa to yana daga hannu To kaga kenan idan neman yana kan mimbari ba kowane lokaci ne zai daga hannuwan ya addu'a yaushe ne imam zai daga hannuwa ya addu'a sai idan zai roƙi ruwa idan ba roƙon ruwa zai yi ba sai dai yatsa sai dai yatsa kadai zai ishara da ita yana addu'a baya daga hannuwa wanda wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu karanta hadisi na karshe wanda zamu dakata kai حدثنا الصلت بن محمد الخاراتي قال حدثنا abu عوانة عن سماس al wanda wannan isnadin mun karanta sha ba wannan ba hadisin ikarima ne da ya karbo daga Aisha wancan da muka karanta shine ya sake kawo shi a nan har yanzu ya maimaita Aisha annahu sami'ahu minha ya ji magadan nan daga Aisha annaha ra'atun nabiya sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko yad'u annabi yana addu'a rafi'an yadayhi ya daga hannuwansa biyu ya kuma yana cewa Allahumma inna ma eh, eh, Allahumma inna ma ana basharun wato ne yace Allahumma inna ma ana basharun ya Allah ni ne mutum ne kawai fala tu'aqibni don haka karka ni hukuba wuraren da annabi ya faɗa yace ni mutum ne suna da yawa cikin hadisi sallallahu alaihi wa wa sallam amma mutum ne wanda ke da daraja sama da sauran mutane saboda Allah ya bashi manzanci Allah ya ɗaukaka shi ɗaukaka mai girma wa kana fadluhu alaihi kabira ayyuma rajulun min almu'minin manzo Allah yake duk sa'ilin da aka samu wani mutum daga cikin mu'minai a zaituhu na cutar da shi aw shatantuhu ko na ko na zage shi shine na aibanta shi fala tu'aqibni fihi Allah kada ka ne ukuba game da wannan musulmi wanda shine muka karanta a baya ne al-Imam Bukhari ya sake kawo shi anan in muka dubi hadisai da muka karanta al-Imam Bukhari ya mana ishara da daga hannuwa kashi biyu daga hannuwa na farko ba a ce mana an ga hammatar manzon Allah ba shine hadisin Aisha wanda mai yiwuwa shi yasa ya sake maimaita hadisin bayan da ya kawo shi Ta ga annabi ya daga hannuwansa yana addu'a amma ba a ce an ga hammatansa ba amma hadisin anan da muka karanta ba an ce annabi ya daga hannuwansa har sai da aka ga hammatansa ce kun ga an samu siffofi guda biyu na daga hannuwa idan za a yi addu'a sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamai sun yi maganganu masu yawa a kai. wanda lokaci zai tsawo idan mun karanta amma yana daga cikin bayani al Nawawi a Sharh Sahih Muslim juz'i na 6 shafin 262 da kuma Ibn Hajar cikin Fathul Bari mujallal 11 shafin 141 da al-Imam Shawkani a littafin Bayn al-Awda mujallal 3 shafin 333 malamai kamar waɗanda ake zamani da su kamar bin baz yana majmu'u fatawa wa maqalati mujallal 10 shafin 178 da mujallal 30 shafin 242 malamai da yawa sun tabbatar da siffofin nan guda biyu wanda shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisi akan siffa ta farko da kuma siffa ta biyu don haka ita addu'a tana da siffofi guda biyu yanda ake daga hannuwa wanda shine abin da Imam bukari yake magana akai daga hannuwa a lokacin addu'a bayanin Sheikh Bakar Abu Zaid a littafin sa tafsihud du'a muna yawan maimaita sunan littafin nan yana da muhimmanci saboda yana gyara kurakurai da mutane ke yi a lokacin da suke addu'a shafin 115 ya yi magana a kan siffofin nan guda biyu yarfa yarfa'u da'i yadahi ila bai siffa ta farko ita ce hadisin Aisha cewa ta ga Annabi ya daga hannuwan sai na addu'a malamai sun yi maganan yadda wannan siffa take a takaice wato za mutum zai daga hannuwansa daidai kafadunsa daidai kafadunka kar su wuce idan sun wuce zai koma siffa ta biyu ta hadisin Anas bin Malik daidai kafadunka a wani hujjima ko ko dai makamancin haka wanda wannan shi ke nuna maka kuskuren mutumin da zai aje hannuwansa a cinya ana addu'a ya bude tafuka ya dora a cinyarsa wannan babu hujja a kansa a shari'a ka daga hannuwanka daidai kafadunka ba kuma sannan kuma ya hada su gaira mufarrikatai ba tare da ya rarraba tsakanin yatsunsa ba ya hada hannuwan nasa ba su tsan na kuma nahwa sama ya zama cikin su yana kallon sama zuhuruhuma nahwul ardi ya zama bayan yana kallon kasa cikin tafin hannunka yana kallon sama bayan yana kallon kasa wa in sha'a qana'a wa tahu idan mutum ya ga dama yana iya lankwasa hannuwan ya zama suna kallon fuskar shi amma dai ya bari saman tafin yana kallon sama bayan na kallon kasa in ka ga dama kallon kasa ya zama tafukan cikin suna kallon fuskanka fa zuhuruhu ma nahwa al-qibla ya zama bayan kenan yana ta nahiyar al-qibla wa takuna ni qahiratan ya zama to hannuwan naka suna da tsarki nadifataini makshufataini gairu mahjubataini bi ha'il kar ya zama kana rike da hankici ko handset sannan kana addu'ar sa hannuwan ya zama babu komai a kansu saboda kana neman rahamar Allah babu komai akan hannuwan naka kar a samu shamaki tsakaninsu da sama ko ko akan abin da akan tafukan hannuwan naka wannan ita ce siffan addu'a ta fari wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan yi tunda wancan annabi ya yi ne lokacin da yake addu'a ta roƙon ruwa kawai shine ya zo a hadisin anas bin malik haka da ibnu al-usaymin al-kitabin sharh al-arba'in an-nawawiyya shafin 174 shi ma ya magana akai yakunu rafu daga hannuwan nata ana so ya kasance da an tarfa a yadda ta sabunmu ba'abuhuma ila ba'abin ala ya kasance ka haɗa tafukan hannuwan naka daidai wa daida a'la sadri daidai saman kirjinka kare wuce ka faɗa wa yakunu batinul kaffi ila samai ala sifati talib al mutazazzil al faqir al muntabir ka zama kana siffar mutumin da ke roƙo wanda ke tsammanin a bashi abu kaga ka hada tsakanin ƙananan yatsunka sannan yatsun ya zama ka matse su kada yatsun suna wawware ka hada hannuwan naka su zo daidai wa daida kada wannan ya yi dama wannan ya wuce wannan yana baya shi yasa yake su zama daidai a lafi zaɓi sun zama daidai wa daida ka haɗa ya zama kuma ba su wuce kafaɗarka ba ba su wuce daidai kafaɗarka ba idan ka ga dama ya zama cikin kafin hannun yana kallon sama ko kuma suna kallon fuskarka saboda ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya kawo hadisin malik bin yasar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akufikum idan za ku roki Allah ku roki Allah da cikin tafukan hannuwanku wala tas'aluhu bi zuhuriha kada ku roki Allah da bayan tafukan hannuwanku amma za ka yi mamaki a akwai da ke addu'a wai suna kifewa saboda ka addu'ar da bayan hannu za a roki Allah wanda manzon Allah ya hana hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 3318 a littafin shafin mumkin a mujallar na hudu shafin 25 ibn al-usaim ne ce wa zahiru kalam ahli ilmi masana abin da suka tabbatar shine annahu yadummu yadayni ba'dhum huma ila ba'd mutum ya matse hannuwan nasa ya matse tsakanin yatsu كحال المستجد الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا كما يندى كتب سنك روكا وني يباش ولا أبو وأما التفريج والمباعدة بينهما yace amma mutum ya buɗe yatsu ko kuma ya buɗe hannuwan yace fala a'lamu lahuma aflan ni ban taɓa sanin asali imma daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi yace la eh, eh, eh, la fi sunnati wala fi kalamin ulama wanda zai bude hannuwansa ya haka wai yana roƙon Allah kaga ya bude tsakanin su yace ba shi da asali in ma daga sunnar manzon Allah ko kuma ta bayanin malaman sunna ba shi da hujja saboda aka hada hannuwan nan shine ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa du'a'ul istihal sai addu'a kashi da shi shine wanda yazo a hadisin Anas tarfa'u akthara min hadha bambancin addu'a ta biyu da ta farko ita wancan ana ɗagawa sama ta inda mutum na zaune zai ga hammatanka shine abin da ana sai faɗa abin da ya bambanta su kenan wannan ba a ga hammatarka ba saboda hannuwan ka ba su ka faɗa ba amma na biyun ka ɗaga sosai ta inda mutum yana iya hangen hammatarka wanda ana sai na cewa har yana ganin farin hammatar manzon Allah me ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya umarce mu mu rika kawar da su man hammata kaga yana ya kasance yana aikatawa da dai a ce hammatarsa akwai suma da anas ya ce sai da naga suman hammatarsa ya ce sai da naga farin hammatan manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin suma a hammatarsa yace hatta banna dhannu annahu hurahuma nahwa as-sama'i min shiddati ar-rasi وكلما بالغت في الاجتهاد فبالغ في الرد duk idan da mutum ya tsananta wato ko ka damuwarsa ga Allah inda ka bar roƙon ruwa ne ko ana son mutum ya ɗaga hannuwan sosai sama wanda shi ne kada ya zo cikin eh, wanda Anas bin Malik ya bada labari a kai. Allah subhanahu wa ya bamu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya yi mana damuwa da take damun mu Allah madaukaki ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kyauta karshen mu Allah ya samu na dacewa da sunnar manzo Allah a rayuwar mu da kuma mutuwar mu Allah ya tashe mu cikin masoyansa Allah ya mana gafara kada mu gaba ɗaya a gidan aljanna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk